yanzu wannan waka da aka yi a garin nan wannan ban Allah da ya zo yi waka ake ta da kura a garin nan yanzu musulmi ya kamata ya wannan abu dan musulmi wanda ya tashi a cikin musulmi waƙoƙi na tada sha'awa na fitina yara ƙanana suna koya yarinya budurwa ta zo ta sunkuya wai saurayi yana sosa mata gadon bayanta ana ana asosa asosa la ilaha illallah balagaggiya balagagge kun wai ba za a yi magana ba mutane sun kama baki sun yi shiru wajibi ne mai wani abin ya gaggauta tuba a matsayin na musulmi muke mu'amala da shi kuma ba shi kaɗai ba da wanda za su yi nan gaba da wanda suka yi a baya da wanda suke shirin yi Allah ya saka wa hukumar tace fina-finai ta Kano da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi da suke ta ƙoƙarin su bisa kare tarbiyar Kano addinin Kano musulunci da tarbiyar mu kuma wajibi ne mu taimake su wallahi idan sun yi ba daidai ba muna su kansu in sun yi daidai kuma mu taimake su mu daina bari ana yaƙar su musulunci suke taimaka tarbiyya suke taimaka addini suke taimaka yara suna ta faduwa wa da ne ko da jarabawa amma duk sun iya waka yanzu yanzu duk sun haddace waka kai ka ce allo aka rubuta musu ka haddace da to a je ma ana ta jin waƙoƙin har kuma a zo ana koya mutane batsa idan yan indiya sun yi ko yan amerika sun yi ba mu da ikon mu same su ba yan garinmu bane ba yan addininmu bane ba yan kaza ba amma dan harshen mu ya zo ya kuma zuba ido mai shiru ba za a faɗakar da shi ba za mai nasiya ba a'a ba daidai bane kuma duk wanda yake taimakon mai barna da yada barna wallahi shirya ga motsa da Allah lokaci ne za ku yi ku gama wanda ma ka da gudunmuwa ka lokacin da aka yi barna aka abu ba daidai ba ka fito kai bayanin ba daidai ba ne Allah ko fitar da kai da ka duk wanda ya bada goyon baya ko a ɓoye ko a fili ko a zahiri ko ya amfani da kujerarsa ko sarautarsa ko mulkinsa ko ya shirya kabarinsa da gamuwarsa da Allah Allahumma fashhad ya rabbi ka shaida muna Allah wadarai da waka da aka yi a garin nan duk da ba a garin nan aka sake ta ba an je wani gurin an sake ta ta fasikanci bai halatta ba uba ya bar 'ya'yan suna jin wannan waka gidan shi bai halatta ba wani gidan rediyo su saka wannan waka ya ana ji bai halatta ba wani mai downloading a waya ya sa wannan waka Ayi Allah wadarai da irinta da makamanciyarta akwai wanda aka yi sun fi wannan mamuni amma in muka zuba ido muka kyale ana yin fasadi ana barna ba mi magana ba to haka za a zo a lalata mana tarbiyyar mu muna zaune a gida an bar mu da kayan gemu kawai da cafane da haka ku kiyaye ku. ku san abin da ayanku suke ji ku san abin da matanku suke ji ku san abin da matanku suke kallo a tv tv talabishin talabishin tashoshi tashoshi na banza da ake kirkira da yaren hausa don a dulmiyar da ku don a canja muku ɗabi'a don a canja muku tarbiyya don a raba ku da ƙur'ani a raba ku da sunna a raba ku da al'akhlaqul islamiyya suna nan barkatai gidajen rediyo gidajen talabishin gidajen wane ne gidajen wasa gidajen rawa gidajen kida, gidajen shakatawa suna nan amma ka zama mai rariya kana ta cewa ina ya kamata ka je ina ya kamata bai kamata ka je ba Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon tsayawa akan gaskiya